والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a wannan yammaci mai albarka yammaci na ashirin ga watan shida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da sha bakwai ko ga watan uku shekara ta 2017 miladiyya mun haɗa wannan masallaci na triumph don ci gaba da karatunmu na littafin akamul jana'iz wanda babban malami Muhammad Nasiruddin Albani ya wallafa kuma wannan shine karatun wannan shine karatun mu na shida sai ku gyara wannan shine karatun mu na shida kuma dai kwanan wata nawa ne ku gyara mashi almuhim shine mi karatu kawai wannan dai shine karatun mu na shida insha Allah ta'ala idan ma tsauraro ba su manta ba mun tsaya a ƙarshen mun tsaya a cikin babi na uku ko fasali na uku ma'alal hadiri na ba'da mauti amma kafin nan zan so in karanta mana hadisin da ke tsakanin mas'ala ta goma sha hudu a cikin babin da muka wuce hadisin da yake magana ko gaba da take magana akan walaysa talqinu dhikra shahadati bi hadratil mayyit wa tasmi'aha iyyahu cewa alakana mutum kalmar shahada idan ya zo wafati kuma ba wai ana nufin kawai ka jiyar da shi bane bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu ba. Za zaka umarce shi ne ya faɗa sabanin yadda wasu ke ta kace wani kace la ilaha illallah والدليل دليل أكن ونم حديث عن رضي الله عنه ne hadisin Anas Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ada rajulan min al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya duba wani mara lafiya daga mutanen Madina fa kala sai ce ya kali ya dan uwan mahaifiya qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah fa qal akhalun am ammun sai ce dan uwan mahaifiya ko kuma dan uwan mahaifi faƙala balkalun sai ce a ɗan uwan mahaifiya faƙala sai mutumin yace ce faƙairun li an akula la ilaha illallah shin zai fi zame min alkhairi in furta kalmar la ilaha illallah faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am eh mana ta yi zai fi zame min alkhairi in furta kalmar la ilaha illallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh. imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da isnadi sahihi akan sharadin muslim wani zai ce me dalilin da yasa na ƙara karanta littafin jiya ina duba akamul jana'i sai ne tunanin kamar ba haka na fassara hadisin ba in ba haka na fassara ba fassara da ne a baya kuskure wannan yace fassara ta daidai wallahu ta'ala alam muna cikin matsala a wannan babi namu na uku a matsalar jimun an yugattuhu bi ya suru jami'a badani li hadith Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina tuwuffiya sujjiya bi burdin hibara bi burdi hibara akhrajahu ash-Shaykani fi sahihayhima wal Baihaqi wa ghayruhum matsala ta gaba na daga abubuwan da suke akan wanda yake halarta lokacin da wani zai mutu kana gurin wani bawan Allah ya mutu kaga a matsalar farko mun karanta cewa zaka lillifi zaka rufe masa idan sa domin hadisi ya nuna idan an zare rai to idan mutum yana bin ran da haka za a rufe masa idan kuma za a yi masa addu'a ina jin anan muka tsaya satin da ya gabata ko to wannan matsala abin da suke koya mana shine za a ɗauko tufafi shine su lullube shi da tufafin da zai lullube dukkan jikinsa saboda hadisin ummu salama a saboda hadisin aisha Allah ya kara mata yadda ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hina tuwfiya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da yayin da yayi wafati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati muna gane ha, yayin da yayi wafati sujjiya bi burdi hibara an lillibe shi da mayafi na hibara mayafi na hibara wannan hadisin abin nuna mana an lillibe manzala sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wafati dan dan sujjiya daga kalmar as at-tasdiyatu shine at-tabqiyatu wadduha wal-layli idha saja Allah ya rantsuwa da hanci ya rantsuwa da dare wal-layli idha saja ko da dare wanda yake lullube sansanin jiki sansanin gari gaba daya in ka aka dare gaba daya gari yana yin me yana yin duhu duhu yana lullubewa da wannan wasu malaman suka ce to shi umarcin nan sai an samu tufafin da zai rufe shi tun daga kansa har kafarsa domin idan aka yi dare gaba ɗayan gari yake lullubewa biya zama duhu ko ba haka ba to nan ma sai aka amfani da sujjiya kuma kalmar sujjiya daidai take da kalmar gudfiya amma ba amfani da kalmar gudfiya ba daga attakfiya sai aka amfani da kalmar asujjiya daga attasjiya muna gane suka ce burjin shine dukkan wani tufafi mai alama ko mai zane mana mayafin da aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallama akwai zane a cikinsa hibara nau'i ne na na mayafi da ake yi a garin yaman Mana gane nau'i ne na mayafi da ake yi a garin yaman to da irinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati aka lullube shi to mu abin da zamu fahimta ana ashe in mamaci ya mutu iya daga cikin abin da za a yi bayan an rufe masa sa an mai addu'a kamar yadda ma gani a hadisin ummu salama a baya to hadisin aisha kuma yana koya mana cewa mu samu mayafi sai mu lullube shi gaba daya ta yadda ba wani wanda zai iya ganin sa mun gane wannan ko wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito a cikin ingantattun littafan su da imamu bayhaqi da wani su malam yace wa hada fi ghairi man mata muhriman فأما, فأما المحرم فإنه لا يغطي رأسه ووجهه لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع الراحلته فوقع سته أو قال فأقع سته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أخرجه الشيخان في سيحيهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي وليست الزيادة عند البخاري أمسألة تجالل malam ya ce, za a lullube mutum ne tun da kansa kafarsa amma wa hada wannan hukuncin fi gairi mamata muhariman yana tabbata ne akan wanda ya mutu bai wato akan wanda ya mutu bai harama da aikin hajji ba amma wanda yi harama da aikin hajji kuma ya mutu shi ne fa’amman muhrim wanda ya harama da aikin hajji kuma sai mutuwa ta same shi fa hula la yughad Fara asuhu wannan ba za a lullube kansa ba wa wajhuhu da fuskarsa iyanan dinsa ba za a lullube masa ba ashe wanda za a lullube shine wanda yake zaman gida ya mutu ko ba haka ba amma wanda yake ya yayi harama da aikin hajji fa za a lullube masa ba za a lullube ba malam yace li hadith ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala abdullahi dan abbas yace bainama rajulun waqifun bi arafa wani lokaci wani bawan Allah yana tsaye yana tsaye a arfa muna ganewa yana tsaye a arfa idu waqa'a ar-rahilati kawai sai gashi ya fado daga kan abun hawansa da ya fado daga abun hawansa fa waqa sat'u sai abun wuyan ya abun hawan ya karya mai wuya domin al-waqsu shine karyewa a wuya wannan kariya ta wuya sai ta sa mutumin nan ya mutu aw qala fa aqasatu duk ɗaya ne sai dai malaman dabbi suke cewa kalmar farko fa waqasatu ta fi zama daidai akan fa aqasatu muna ganewa to bayan wuyan mutumin ya kare sai ya fa qala an sallallahu alaihi wa sallam. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iksiluhu bima'in wa sidrin ku mai wankan gawa da ruwa da magariya kuma yi wankan gawa da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi thawbaini ku yi masa kafani da tufafi guda biyu wata riwaya sai ce fi thawbaihi a cikin tufafinsa guda biyu domin kaje aiki haji akwai wanda zaka daura guda biyu ake sayan harami ko ba haka ba sai ce to ku lullube shi a cikin tufafin nan nasa guda biyu wala tuhannituhu a wata riwayar wala tutayyibu aka ce turare ne da ake hadawa wanda ake sawa mamaci shi ake kiran shine shine manzal sama yake wala tuhannitu ko wala tutayyibu ina ba ta gane kada a sa masa wannan turaren da suke hada da ake sawa mamaci to kar a sa masa wala tukammiru ra'sa wala wajha kada ku rufe fuskarsa kada ku rufe kansa kada ku rufe kansa kada ku rufe fuskarsa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya domin za a tashe shi a ranar lahira yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ma'ana yana talbiya za a tashe shi yana yana tashi yana yin talbiya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala to wannan abinda zamu fahimta a nan gurin shine shi wanda yake yi harama da aikin haji ba a rufe kansa ba a rufe ina dinsa fuskar amma za a rufe sauran jikinsa amma wanda kuma ba aikin hajji je ba mazauni ne na gida to shi kuma za a lullube shi ne tun daga kansa har zuwa kafin gabasa. ina fata an gane wannan ne yasa aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun gane wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wannan wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito da abu na'im a cikin mustakhraj da baihaqi amma ziyada din duk wata ziyada da za a gani ziyada shine duk wani abu da gani ya sa in bracket kaga wa fi riwayatin fi thawbayhi wannan baya cikin bukhari muna ganewa sannan wa fi riwayatin wala tutayyibuhu shi ma baya cikin bukhari sannan wala wajha shi ma baya cikin bukhari iya cikin kodai muslim da Abu Nu'aym a cikin Mustakhraj da kuma Baihaqi amma malam yace walaysat ziyadatu inda al-Bukhari wannan duk ziyada ba ta wurin Bukhari muna gane ha sai ha an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idha bana mautu li hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'a asri'u bil janazah فإن تك صالحة فخير تقدموها إلي وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم ita رواية الحديث hadisin bukhari da أبو daga ما بات ina ba ta an gane a wannan iya daga cikin abin da waɗanda suna nan mamaciyar su abin da ya zama yake a kansu su aikata shine su yi gaggawar haɗa shi shine bi an yu'ajjilu bi tajhizi su yi gaggawar hana mamacin kar yi dile wa ikhrajihi ba bana mautu a kuma fito da shi idan mutuwar ta ta bayyana ma'ana a fito da shi a hada shi a fito da shi a kai shi na makabarta da gaggawa ake ba a san a bar shi a gida li hadisi abi hurairah radiyallahu an marfu'an saboda hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda marfu'an malama hadisi suna da suna da suna da ka'ida suna da istilahi idan aka ce an Abi Huraira ta marfu'an ana nufin Abu Huraira ya danganta wannan hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da za a ce an Abi Huraira ta mawqufan to kaga Abu Huraira shine ya faɗi wannan magana muna ganewa shi sa suka ce hadisi marfu'i to annabi sallallahu alaihi an danganta hadisi kai tsaye zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawqufi ga sahabi maqtu'i kuma gaba tabi maqtu'i kuma an danganta shi zuwa ga tabi shi sa zaka yi sabon hadisi marfu'in sa bai inganta ba in an ce annabi ne ya faɗa an ka biyo hanyar za a ga bai inganta ba amma in an bar shi kuma a mawqufi a wata hanyar za a ga ya zama mai ingantacce misali hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa Allah ta'ala ya duba zukatan bayi sai ga babu zuciyar da take zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ya ba shi sakon wannan addini daga nan Allah ya duba cikin wannan al'ummar ya ga ba zukatun da sai kai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabo su ya mai da su abokansa waziransa wajen yada wannan da'awa kaga wannan hadisin in kace annabi ne ya faɗa malaman hadisi kace da'ifi amma in ya zama mawqufi ga Abdullahi dan Abbas Ahmad Shakir da Muhammad Nasiruddin Albani sun inganta wannan hadisi. da haka hadisin mawqufi sahihi ne mawqufi amma da'ifi ne ko marfu'i ina ba ta gane to nan ma sai ya ya hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'a asri'u bil janazah asri'u bil jinaza ku yi gaggawa wajen hada jana'iz wannan gawa karshen hadisin abin da yace malam yace hadisin zai zo nan gaba amma karshen hadisin yace fa in taku salihatan idan wannan gawar ta zama mutuniyar kirki ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to wannan gaggawa da zaku zaku yi gaggawa kai ne zuwa ga alkhairi tunda ta alkhairi gaggawar da ta mutu saliha to za a ga ai lahirarta sai ta fi da daɗin lahirarta ta akan duniya to a shi gurin alkhairi za a kai ta sai ce wa in ta kusuwa idan kuma wannan gawar ta kasance ba mutuniyar kirki ba ce fa sharrun huwa ala rikabikun. ai sharri ne kuke dora shi akan wuyan ku sauri ku rabu da shi kaga ta kowace fuska ita gawa gaggawa ake akaita malam yace a sayati bi tamami hadisin zai zo da yadda yake a cikin filfasi a cikin fasali na saba'a wa arba'in. malam ce wa fil hadithani akharani asrahu asrahu min hada walakinnahuma da'ifani wa na an anhuma malam yace a wannan babin na nuna ai gaggawar hada jana'iza kuma akai ta yace akwai hadisai guda biyu na daban wanda sun fi fito da maganar fili sama da wannan hadisin na bukhari da muslim wanda ya inganta sai dai malam yace walakinnaha da'ifan sai dai hadisan nan guda biyu dukkan su da'ifai ne walidhalika saboda haka a'radna anhuma ma kauda kai da gare su ba za mu kafa hujja da su ba amma malam ya kawo mana su dan musalsu yace ammal al-hadith al-awwal fa huwa an ibn umar marfu'an wa lafzu idza mata ahadukum fala tahbisuhu وأسرع به إلى قبري وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والخلال في القراءة عند القبور من طريق يحيى ابن عبد الله ابن الضحاك الباب لتي سنة حد... قال حدثنا أيوب ابن نهيك الهلبي الزهري مولى علي سعد بن أبي وقاص قال سمعت عطاء بن أبي رباء المكي قال سمعت ابن, سمعت ابن عمر قال فذكره قلت وهذا وهذا سند ضعيف جدا وله علتان ما لن يتي حديثي نفرقو دق عبد الله بن عمر مرفوعا kaga ya danganta shi zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa lafzu lafazin hadisin gashi yadda annabi ya faɗe shi Idan mata ahadukum idan ɗayan ku ya mutu fala suhu kada ku rike shi a tare da ku inda ya riga mutu kada ku rike shi a tare da ku wa asri wa asri bihi ila qabri ku yi gaggawa wajen kai shi kabarinsa wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil baqara a daidai kansa sai ku karanta masa mabudin suratul baqara ayoyin farko na suratul baqara muna ganewa su ne daga alif lamim zuwa ula'ika alahu da min rabbihim wa ula'ika humul muflihun wa inda rijlaihi sai ku je can wajen kabarsa kuma sai ku karanta masa bi khatimatiha da karshen bakara shine amana rasulu ila akhiriha wannan shi za ku karanta in mun kalli wannan hadisin da ya inganta ya hana mu ajiye gawa a tare da mu mu yi gaggawa kai ta makabarta sannan muje daidai kan mu karanta farkon suratul baqara mabudin suratul baqara mu je karshe mu karanta mu je su mu karanta masa marfin suratul baqara shine amara rasul malam yace to wannan hadisin imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jamul kabir haka al-khallal ya kawo shi a cikin al-qira'atu 'inda al-qubur littafi ne da shi akan karatu a makabarta hukuncin karatu a makabarta ta hanyar yahaya ibn abdullahi ibn al-babulutti shi kuma yace naji daga ayyub ibn nuhaik alhalbi az-zuhri maula ali sa'd ibn abi waqqas shi kuma yace naji ata'a ibn abi rabah al-makki yana cewa shi kuma ata'a yace naji abdullahi dan umar yace sai ya ambaci wannan hadisin da wannan lafazin malam albani yace qultu ni kuma albani nace wa hada sanadun da'ifun jiddan sanadin wannan hadisi yace da'ifi ne sosai walahu illatani yana da illa guda biyu al illa ta farko shi yahya ibnu abdullahi ibnu dhahak al-babuluti da'ifun yace mai rauni ne kama qala hafiz fi at haka hafiz ya faɗa a cikin at-taqrib wannan kuma magana ce ta gaskiya dan na koma taqrib naga haka hafiz ibnu hajar ya faɗa aina ba ta an gane hafiz ibn hajar a cikin at takrib ya fada ya ce mai da'if afaniya mas'ala ta bi shaykhu ayyub ibn nuhayk shi malamin da babu lutti din yayin riwaya a wajen sa muna gane albani yace fa innahu ashaddu da'fan minhu shi ya fa almajirin nasa marauni ضعف الطالب والمطلوب مالك يتضعفه أبو wa وغيره abu hatim da wani sun ce da'ifi ne wa qala al imam al-azdi yace matruk wa qala abu zur'a abu zur'a yace munkarul hadith ana bata gane kaga hadisi da'ifi wa saqa lahu al-hafiz fi al-lisan hadithan akhar ظاهر النكارة min طريق يحيى ابن عبد قال حدثنا أيوب عن an عن ابن عمر مرفوعا ثم قال Hafiz. حافظ أتكن اللسان ya kawo wani hadisin wanda zahirin hadisin akwai nakara kana kalla hadisin akwai nakara daga dai yahaya ibnu abdullahi ibnu dhahak al-babu lutti daga ayyub an mujahid kaga wancan daga ayyub an ata wannan kuma daga ayyub an mujahid an ibn umar marfu'a thumma qala bayan hafiz ya kawo wannan hadisi sai ce wa yahya da'ifun sai ce shi yahya hadisi wannan wannan a shi yahya din da'ifi ne yahya din da'ifi ne muna gane ha lakinnahu la yahtamilu hada da'ifi ne sai dai ba ya daukan haka me yake so ya nuna kamar raunin kamar yana da rauni raunin sa ba me ba me yawa bane aina ba ta an gane amma dai yana da rauni mana yace fa idan arafta hada idan ka gano haka fala ajibu min al-hafiz abun mamaki ga hafiz ibn hajar haitu qala fil fatih ta yadda ya faɗa a cikin al-fatuhu fi hadith at-tabarani a cikin wancan hadisin na imam at-tabarani kawai hadis ce isnaduhu hasan ai isnadin hasan isnadin hadisin hasan kaga hadisi hasan kuma za a aiki da shi tunda yana babun hadisin da ya inganta ya ce fa da'ifi ya ce da'ifi amma a cikin fatul bari kuma ya ce isnadin hadisin a a ingantacce ne anan ya ce yahya da'if ne amma a can ya ce hadisin kuma hasan ne albani ya ce abin mamaki wa naqalahu anhu ash-shawkani fi nail al shaukani ma sai ya ɗauko wannan magana daga fitul barin daga wajen hafiz din sai ya ce hadisin hasan ne wa karrahu bayan ya ɗauko wannan magana kuma ya tabbatar da ita ya tabbatar da magana da hafiz din ya faɗa shi ma shaukani wa amma al-haythami amma haisami faƙala sai ce fil majma shi abin da ya faɗa sai ce rawahu tabarani fil kabir tabarani ya rawaito shi a cikin almujamul mujamul kabir wa fihi yahya ibn abdullah al-babuluti wa huwa da'if kaga shi haisami yace hadisi ne da'if muna gane وفاته أن فيه أيوب ابن نهيك وهو شر منه شر منه كما سبق yace shi ma haita min ya danyi wani abu domin ya buya a gare shi cewa bayan ya haya can fa da ya da'afa da ya ce dukkan da'ifi ne saboda ya haya to ga kuma akwai ibn haik wanda shi kuma ya fi babu lutti ɗin tsama matsala to shi ma sai bai ga wannan ba jimala albani kaga wannan hadisin dai albani ya gama mana mai ya gama mana gwanjan ya gama yin gwanjan bai inganta ba to kuskuren da mutane suke idan an ce hadisi bai inganta ba sai su ɗauka maganar annabi ake cewa bata inganta ba a'a Ma maganar annabi ake cewa bata inganta ba misali kana Lagos kana business sai kai wani bawan Allah ya zo ce ai daga Kano yake daga wajen mahaifin ka yake mahaifin ya ce ka bashi miliyan biyu ya kai maka Ba ga mahaifinka ka wajen ka aifika ne kuma za ka iya bashi miliyan biyu ko ba ka ba da ka biyo hanya kana so ka tabbatar shin mahaifinka ya faɗa ko bai faɗa ba ba kake tuma kaga ba mahaifinka ke tuma ba shi wanda ya zo ya ci a bada miliyar biyu shi yake tuhuma to an zo ana bin mazajen hadisi ba fa annabi ake tuhuma ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san Allah ya ga mana wannan jimi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sanan hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abdullahi ibn Amr ibn Al-As ai komai ji annabi ya faɗa sai ya rubuta komai sai ya rubuta muna gane ha komai sai ya rubuta ƙwararra suka ce wannan mutumin naka kwataran yana faɗar abu daidai wataran ba daidai ba amma kai kullum kana rubuta yana zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktum ma yakhruju min fihi fa innahu la yakhruju min fihi illa al-haq yace ka rubuta duk abin da ka ya duk abin da ya fita daga bakina don ni bakina ba abin da ke fita daga bakina sai gaskiya kaga kenan hanyar da hadisin ya biyo ita ake bi a tabbatar da cewa duk wanda ce annabi ya ce ya isa ce annabi ya ce don maganar manzana sai salama ai ba kowa bane zai fada sai wanda ya isa malamai suna da ka'idoji na mutanen da za a iya karbar hadisi a gurin Allah Allah ala shirya da mu وأما الحديث الثاني فهو عن حسين ابن وحوح أن طلحة ابن أن طلحة ابن ابن البر ابن ابن براء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال إني لا أرى طلحة إلا قد هدف به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأسلي عليه وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي أخرجه أبو داود والبيهقي وفيه عروة ويقال أزرع ابن سعيد الأنصاري أن أبي وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في التكريم وأن حديث النبي الرجل لغسين ابن وحواح من أقول يا طلها أمبر طلها أمبر يا رشل لا فيها fatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duba shi fa kana sai yace inni la ara talha illa qad hadafa bihi al-maut ni fa ba a komai nake ganin talha ba face mutumin da mutuwa ta tin karo shi face mutuwa za ta faru da shi fa adinuni bihi in ya mutu ku sanar da ni a ashhadahu har na halarci jana'izarsa fa usalli alaihi ne sallah. haka annabi sai salama ya faɗa wa ajiluhu ku gaggawar haɗa shi fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin domin baya baya kamata gaggawar musulmi aljifatu shine mushi abinda ba shi da rai haka ba za ka ce musulmi mushe ba ko ba haka ba baya kamata gaggawar musulmi an tuhbasa baina dhahranai ahli baya halatta ga gawa ta musulmi a ajiye ta a gaban iyalinta za a yi gaggawa ne a raba ta da gudun iyalinta muna gane ha malin yace Abu Dawud da bai haƙi suka rawaito wannan hadisi a cikin su a cikin hadisin akwai Urwa amma suna ce mai Azra ko dai ana kiransa Urwa ibn Sa'id al-Ansari an Abi ko kuma ana kiransa kuma ana kiransa Azra ibn Sa'id al-Ansari shi wannan urwa ko azra ibn sa'id al-ansari yayi riwaya ne daga babansa waye babansa shine abu sa'id al-ansari a babansa shine sa'id al-ansari urwa ibn sa'id al-ansari waye babansa shine sa'id al-ansari to da shi urwa ko azra da sa'id al-ansari dukkan su hafiz ibn hajar a cikin at-taqrib yace majbulai ne ba san su ba kuma riwayatul majhul la tuqbal ba a karɓar riwayar mutumin da ba a san shi ba to waye kai ba a san ka ba ba a san halinka ba kai ba kai fa tuqbalu riwayatuk kaga ba za ka karɓi riwayar ka ba jahala sababi ne daga cikin asbab da suke hana karɓa hadisi to da shi urwa din ko azra da baban nasa sa'id al-ansari duk ba a san su ba kaga wannan hadisi shi ma hadisi ne da'if kaga mun san hadisi amma dukkan su mun san musu inganta ba ko ba haka ba sai malam yace thumma al-istidlal bi hadith abi huraira ala ma dhakarna انما هو بناء على ان المراد باسرئ الاسراء بتجهيزها malam yace lalle yin dalili da hadisin abu huraira wani hadisi ne hadisin abu huraira asri'u bil jinaza ko fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu ala riqabikum hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah to yin hujja da hadisin abu hurairah a wannan babu alama da zakarna akan abin da muka ambata inna ma huwa bina'an ala kadai gini ne akan cewa annal murada bi asri'u Abin da ake nufi da asri'u shine al-isra'u bi tadhihiha yin gaggawa wajen hada ita wannan wa gawa din ai maka wanka a sa mata tufafi a sa mata turare da sauransu a hada ta muna ganewa wa amma ala qawli bi anna al-murada al-isra'u bi hamliha ila qabriha amma magana akan cewa abin da ake nufi shine gaggawa wajen daukar ta zuwa kabari fala yatimmu al-istidlalu bi ba zai wato wato babu wannan dalilin a cikin wannan hadisi haka malam ya fahimta amma in mun duba za mu ga akwai wannan a ciki akwai a ciki me dalilin za mu ce akwai a ciki shi malam ya raba abin biyu mu gane akwai gaggawar hada mamaci din akwai gaggawar kai shi kabari to abinda malam yake so ce a cikin hadisin Abu hurera da ya fara kawo ce zai so a matsala ta gaba yace babu dalili cikakke a ciki da yake nuna a gaggawa kai ta makabarta sai dai a gaggawa haɗa ka wannan ne abin da malam ya fahimta amma mu kuma muka duba yanzu muka ce a a gaggawa kai ta makabarta din ma akwai mai dalili saboda ƙarshen ne ce fa in ku salihatan in ta kasance saliha ce fa khairun tuqaddimuha ha ilai kuna gabatar da ita ne zuwa ga mafi alkhairi a sha akai take na ake nufi wa in takushiwa zalik in kuma ta zama ba mai alkhairi bace wannan ba saliha bace fa sharrun tad'unahu ala rikabikum to ai kuna bawo kanku sharri ne kaga nan ba ku gaggawa dai ku kai ne lala kowa gane kaga a cikin hadisin akwai maganar cewa ai gaggawa kaita saboda ya ce in mai alkhairi ce to za ku gaggawa kai ta zuwa ga alkhairi in mai sharri ce ku in mu kaita da wuri ba za ku bar sharri a tare da ku muna gane ha. amma malam ya ce magana da ya faɗa wa hadal qawlu huwa alladhi istadhharahu al-qurtubi thumma an-nawawi yace wannan magana na faɗa cewa akwai dai dalili ne cewa ai saurin hada ta amma dalilin saurin kai ta bai cika bace imam al-qurtubi ya ya karfafa wannan magana haka imam an-nawawi wa qawwal hafid al-qawl al-awwal bil hadithain alladaini takallamna anhuma anifa wala yakfa ma fi sai dai hafiz ibn hajar ya karfafi magana ta farko da hadisan nan guda biyu da muka ambata wanda ba su inganta ba annaba ta gane wanda muka magana muka magana su tazu kuma wannan ba zai boye zuwa ga kowa ba malam yace naka hadithun thalis kai a cikin matsalar akwai hadisi na uku wa kuma mashhurun jiddan bainal amma hadisi ne da ya shahara sosai a tsakanin gama garin mutane wa huwa ga abin da hadisi yake cewa ikramul mayyit dafnuhu mutunta gawa shine aje abin ne ta wai hadisi ne faɗi wannan ikramul majiti dafnuhu mutunta gawa shine aje abun ne ta wa huwa la asla la malin yace wannan hadisin ba shi da asali mawdu'in hadisi ba shi da asali kama fil maqasid al hasana kamar yadda yazo a cikin littafin al maqasid al hasana na al imam as-sakhawi mun gane wannan mas'ala ta wa أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراء المعمور به في حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة المتقدم ونهوه, ونهوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أهد حمل القتلى ليدفنوا بالبقي fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurukum an تدفن القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أمي أبي وخالي أديلين وفي رواية آدلتهما على ناضح لتدفنهم في البقيع فردوا وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والرواية الأخرى له وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح والزيادة لأحمد في, في رواية يأتي لبطها في المسألة الفصل ثمانين ما لن يتي مسألة تقبع waɗanda suke gurin da mutum ya mutu in sun tashi binne shi za su binne shi ne a garin da ya mutu an yadfanuhu fil baladin ladhi ma tafi ana binne mutum ne a garin da ya mutu kai dan Kano ne ka mutu a Lagos a binne ka a Lagos kai dan Kano ne ka mutu a Saudiya a binne ka a Saudiya in ma America ka mutu musulman America su ma sallah ana ba ta an gane amma ka mutu a Isra'ila sai ka gurin Palestinawa musulmai sai su ma sallah ko ba ka ba abin ne ka a garin da aka karasu muna ganewa wala kuluhu ila ghairi kada a je a ɗauko mutum daga garin da ya mutu a kai shi wani garin da ba a nan ya mutu ba abin ne shi li'annahu yunafi na fili Isra'il bihi domin yana kore gaggawar da aka ce a gaggawa wajen binne mutum fi hadisi abi huraira a hadisin abu horaira al-mutaqaddam wanda ya gabata tunda an ce asri'u bil jinaza ko wa nawihi da makamantansa yace kuma ga hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda Jabir yace lamma kana yawmu Ya yace ranar da ranar Uhud ta zo aka gwabza aka yi fada tsakanin musulmai da kafirai kafin a fara yaki manzala Salma ya ware waɗansu ma'arba ya ce su ya dora su akan dutse yace in mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kar ku sai suka ga an yi nasara ana ɗiban ganima sai suka ce a'a zafi a abanmu kawai sai suka sakko a dalilin sakko na a karya musulmi a kashe wasu muna gane ha? a kashe wasu to daga cikin wanda aka kashe akwai babban jabi shi ne wanda bayan ya shahada annabi salama ya gasa ya ce kai jabi ya ne yanka a damuwa ya ce wallahi mahaifina mutu ya banda da na guda tara sannan kuma ba mun bashi yace menene na damuwa bayan babu wanda man Allah Allah yayi magana da shi ba tare da shamaki ba a cikin a cikin waɗanda suka rasu sai mahaifinka Allah ya ce masa yi burin tambayi da abin da kake so ya kai bawan Allah ba yace Allah so nake a wata riwaya yace Allah so nake a mai da ni duniya in yaki in kare yin shahada a ringa mai da ni ina yin yaki ina yin shahada aka ce an rubuta duk wanda zo nan ba zai kuma ba ya ce to a isarwa da ‘yan uwana don su masu dage su wannan shahadar su ta samu irin matsayin da na samu shi Allah ya saukar da ayyace wala ta hasabar nan ladina kutilu fi sabi da lahi amuwata ban a haya inda rabbihim yi rizafon farihi na bi ma'ata kuma lahu min fadli wa ya stalshiru na bin ladina lam yi alhaku bihim min khalfihim Allah kaufin alaihim wala in ya zanun ya stalshiru na bi ni'matin min allahi wa fadlin wa annan laha la yi zuwa adalar Allah ta kada ku yi tsammanin wanda aka kashe a tafarkin Allah matattu ne yace a'a rayayyu yuni. suna tun gurin ubangiji su yana ciyar da su farihina bima atahumullahu min fadli suna murna da abin da Allah ya ba su na falala bayan murnar da suke kuma wayastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim suna yin bushara ga waɗanda ba su riske su ba na bayan su cewa mu fara muka yi shahadar nan yanzu Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun cewa babu tsoro a tare da mu na cewa za mu shiga wutar jahannama ba wani damuwa la yahzunuhum al-faza'u al-akbar kuma ka ba yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin suna masu yin bishara da ni'imar Allah da falalarsa wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minina Allah baya tozartar da kokarin mu'mini in dai mu'mini ya aiki sai Allah ya karba ya saka masa bayan an kare musulmi an kashe shi har ma Abu Sufyan yana tambayar mutanen cewa a cikin ku akwai Muhammad zalla kika ba shi ansa a cikin ku akwai abubakar ba an sa. a cikin ku akwai umar ba an sa. sai suka ci gari da cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da haka anan ne hankalin sahabbai ya tashi har wata mata ta tawo kamar yadda yake a cikin littafin albidaya wan nihaya wata mata ta tawo sai aka nuna ta yi shahada sai ta wuce ga ta yi shahada sai ta wuce ga ta yi shahada ta wuce ga ta yi shahada duk ta wuce hankalinta a tashe mutahazzima tana neman ta ga da gaske ne wai annabi ya mutu ko bai mutu ba sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta ganshi lafiya kalau sai ta fado ta magana da take nuna tsantsan kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam tace kullu musibatin ka jalalun ya rasulullah tace duk wata musiba in dai bar taba ka ba ni sauki ne a waje na ma'aikin Allah to bayan an yi wannan kuma aka ce abu bayan dan kasu dawo su karasa musulmi waɗansu sun ji ciwo waɗansu an fasa musu kai waɗansu an karya su manzala kuma a fito a tafi sai ga mutane saba'in da makamai sun fito Shin ne Allah ya ce allabi na suka jabo lillahi wa rasuli min ba'adi ma asaba humul qar' lillabi na ahsanu minhum wata kau ajinun azim allabi na kala lahumun nasu innan nasu kan jama'u lakum fakshawuhum fazadahum imanin wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dhu azim Allah ya yaba musu ya yaba ya yaba sahabbai da wannan Aisha karkashin wannan aya tana so ta fitar da matsayin sayyiduna Abubakar tana gaya wa Urwatu ibn Zubair tace kaga waɗannan mutane 70 da Allah ya ce allabina stajabu lillahi walir rasul yace iyayenka guda biyu suna ciki da kakanka sayyiduna Abubakar da kuma mahaifinka Zubair ibn al-Awwam amma nan da yan shi suka yi miska sai zage su mutuncin su eh mana ai wani malamin shi an tambaye shi ya sheikh ma za ta kula da sheikhain me za ka faɗa akan abubakar da umar ya ce kuma kafiran fa man yuhibbu ma fa huwa kafirun aida yace ai kafirai ne duk mai san su ma shi ma kafiri muna gane ha so a wannan yaki humilal qatla sai aka dauki dukkan waɗanda aka kashe li yudfanu bil baqi dan aje makabartan madina ta a aje a binne to an ɗebe su daga wannan guri na uhudu an taho da su baqi'a fanada munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mai kira wanda manzala sallama ya sa ya kira sai ya kira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amurukum yana umarta ku an تدفن القتلى في مضاجعهم ku binne waɗannan mamata waɗanda aka kashe a hanyar Allah a inda aka kashe su suka fada anan za ku binne muna gane ha kowa inda ya fada nan ne sa, kowa inda ya zama gawa nan ne sa, ba'da ma hamalat ummi abi wa khali a daidai lokacin mahaifiyata ta zo ta dauki mahaifina da dan uwan mahaifiyata kaninta kowanta adilai ne Adilaini adilai ne shi ne ta ɗauke su akan abin hawa ina abin da yake jikin jaki nan da nan to shi ne adilai ne mana wannan yana nan ɓangaren wannan yana nan ɓangaren haka ta ɗebe su akan abin hawa aina ba kan gane a wata riwar ba ce adilai ne ba sai aka ce adilatahuma tun da adilai ne na nufin ɓangare na raƙumi ko wani abin hawa nan ɓangaren da na yau kwifin inda ake in an ɗora wannan zai tsaya a nan ɓangaren na wannan zai tsaya a nan ɓangaren haka ta ɗaibe su da bari su alama hin a kan raƙumi babba wanda ya isa ban ruwa aina ba an gane babban raƙumi a kan su ta ɗauke su litadfinahun bil don ta je a ta binne su faruddu sai aka dawo da su faraja'nahuma sai muka dawo da su a wata riwayar haka aka ce mal katila tare da waɗanda aka kashe din haifu kutilat zuwa gurin da aka karkashe su nan aka dawo da su kowa aka binne shi wannan hadisi ashabu sunan al-arba'a Sarwaito, in an ce ma ashabu sunan al-arba'a ana nufin Abu Dawud Tirmidhi An-Nasa'i da Ibn Majah to yace wa'annan guda hudun sun rawaito Ibn Hibbana ibnu ibban ya rawaito shi a cikin sahihinsa war riwayatul ukhra la da ya riwayar da aka ce wa fi riwayatin ta ibnu hibban wa ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da wal baihaqi da imam al baihaqi bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce wa qala tirmidhi imam tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun wa ziyadatu li ahmad fi riwayatin ya'ti labduha fil mas'alati al fasl 80 wannan riwaya ziyada da take cikin bracket duk wata ziyada da ganta a cikin bracket to ziyadar imamu ahmad ce lafazinta zai zo a cikin matsala ta 80 muna ganewa walidhalika qalat aisha lamma mata akul laha biwadi habasha fa min makani ma ajru fi nafsi aw yuhzinuni fi nafsi illa anni ko da kace ma ajidu fi nafsi ko ma yuhzinuni fi nafsi illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makani akhrajahu al-baihaqi bi sanadin sahihin aisha saboda haka ne aisha yayin da dan uwanta ya mutu a wani kwari na habasha aka ɗauko shi daga inda ya mutu sai da ce abinda ke damu na a rai ko dai ma ajidu fi nafsi aw ma yuhzinuni fi nafsi din ma'anar daya ba komai ne ke damuna a raina ba illa anni sai dai ni Aisha wadittu naso annahu kana dufina fi makani cewa da ma shi din an binne shi a inda ya mutu ba sai an dauko shi an dawo da shi gurin mu ba kuma Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisin da sanadi ingantacce ashe mutum a garin da ya mutu anan za a binne shi ina baka an gane amma so da yawa wani zai mutu a Misra sai an kawo shi nan wani zai mutu ma a gari mai nisa Malaysia sai a ce sai an kawo shi nan gurin to ko a kaduna ka mutu abin ne ka ta ana fata an gane Allah ta'ala ya wa qala nawawi fil azkar imam nawawi ya fada a cikin littafin al wa idha awsa bi an yunqala ila baladin akar latu tunaffadhu wasiyatu fa inna naƙala haramun alal manhabi sahihin muktar, sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-aktharun wa sarraha bihi al-muhaqqiqun imam an-nawawi yace in ma mamacin ya yi wasiya cewa in ya mutu a guri za a dawo da shi garin sa a mai sallah kar ku zartar da wannan wasiya kaddara ma shi ya wasiya mamacin ya ce in na mutu a Lagos a misali kar ku yadda kuma sallah sai kun dawo da ni Kano to kar ku dawo da shi wannan wasiyar ai haramun ce domin malam ya ce nan na naqla haramun imamun nau ya ce domin ɗauko shi daga tattalin a dawo da shi nan gurin haramun alal madhhabi sahih al mukhtar akan mazhaba ingantacciya zababbiya alladhi qalahu al-aktharuna mazhabar da mafiya yawan malamai ita suka faɗa wa sarraha bihi al-muhaqqiquna malamai matabbata a cikin ilimi su ma suka bayyana cewa ba za a dauko shi da garin adare shi nan ba abun ne shi a can ai ba gari ne yake tasiri wajen shigar ka aljanna ko fitar ka ba abin da ke tasiri shine alakar ka da Allah tabaaraka wa ta'ala in mutumin banza ya mutu a Saudiya abu jala ina mutu abu laba ina mutu duk suna ina amma mutumin kirki bawan Allah in ya je America ya mutu zai shiga aljanna gari baya nuna cewa ga inda zaka shi yasa sai ka samu dan Najeriya a aljanna ka samu dan Saudiya a wutar jahannama wannan abu ne mai sauki ka san mu muna da wata irin fahimta mu mun dauka ma duk abin da Laraba suke yi addini ne matsalar mutane da yawa sun dauka da laraba suke yi addini ba hukunta addini da larabci ana hukunta addini ne da wanda ya fi ƙur'ani ya fi sunna shi sa wani idan ka mai ga sunna abin da zai a harami ai ana kaza don ana yi a harami in dai bai dace da ƙur'ani da hadisi ba to su yan haramin sun aikata Shi ne kaida muna gane yanzu idan abu ana yin sa a cikin haramin makka da sunan addini kuma bid'a ne to ko da an yi shi a cikin harami sa bid'a sa bid'a idan aka yi shi anan a masallacin Ibrahim akan ka'idar Qur'ani da hadisi sa sunna ashe ba ana ganewa bane da harami muna ganewa ba da abin da Laraba bai ne suka yi addini Laraba akwai jahilai na bala'i a cikin su jahilai na sosai sai dan baka zuwa Saudiya za ga jahilai wanda ba san addini ba wasu ma ga sun tafi da mutum kwaya ɗaya rike wani littafi wai shi ke karanta musu addu'a yana faɗa suna faɗa da haka ake yin dawafi suna karanta addu'o'in da ba su aka rawaito ba da haka shi addini ana gane shi ne idan ya dace da Qur'ani da hadisi wani idan kai magana kace ai a ka'idar addini kiran sallar farko a salatu ake na ƙarshe ba a yin asalatu salatu sai ta a Saudiya yi ba haka ake ba to in ba haka suke ba to sun yi bid'a ba daidai suke ba kuskure ne ka'idar sunna shine kiran sallar farko in kun zo yi ana ake as-salatu me yasa ake yin as-salatu a daidai gurin shi kiran sallah na sallah gaba ɗaya iri ɗaya ne da azhar da la'asar da magariba da isha'i da asuba duk kiran sallar su iri ɗaya ne ba a ƙara komai in ga an ƙara wani abu a kiran sallah larura misali yanzu daidai gurin da ake as-salatu minan nau, idan ana ruwa mai kiran sallah yazo ya kiran sallah a daidai gurin zai ce ala sallu fi rihal kowa ya sallah a gidansa me ya aka ƙara ala sallu fi rihal shine ruwan sama me yasa idan an zo ana kiran sallah dan afto jihadi gurin hayya ala salam yake cewa hayya ala jihad me yasa aka sa wannan anan gurin saboda jihadi to shi ma saboda ana son mutum ya tashi da ɗan sauran dare ya ɗan yi wuturinsa in zai wanka ya wanka in zai alwala ya yi wuturinsa ya yi rakatar fadiri sannan ya to masallaci don ka tashi ka ribatu wannan sai a ce assalatu khairun minan nau don ka tashi da wuri sai a ce ma assalatu khairun minan nau sai ka tashi ka shirya ka kintsa kafin lokacin sallar yi to amma mun yanzu an zo an jirkita saboda wasu hadisai da ifai an jirkita sai a kin asalatin a farko shi a ƙarshe har ya zama mutane wani za su saurin azumi wajen asalatu suke abin nan wani ma sai zai ma asalatu alfitar da ke ba shi sa wani kakanmu in muka zo muna sauri mutane wannan mutane suna ta asalatu ya kai rabu da su ya ta ku ci abincin ba da asalatu ake gane alfitar da ke to ba ƙa'ida ce dan mutum ya zo ya asalatu kai dai ka duba ƙa'ida in zai salatu so ɗari, in zai alfijir bai keto baka ci abincin ka to da haka da ilimi ake hukunta addini to da haka imamu ya ce wannan rashin ya ce idan mutumin ya yi wasiya cewa a dauko shi daga wani gari a kawo shi wani gari don a mai sallah in ma ya yi wasiya to kar ayi mai hujja sai ce fa'in nan nakla haramun dauko shi daga wani garin a kawo shi nan haramun sai ce alal madhhabi sahih al muhtar akan mazhaba ingantacciya zababbiya ashe wasu sun faɗi wani abin da banke amma wannan ya fi inganci tun daga hadisai mun dogara da muna gane ya yace alladhi qalahu al-aktharun kuma shine abinda mafiya yawan malamai suka faɗa wa sarrah bihi al-muhaqqiqun masu tabbatar da ilimi su tabbata a cikin ilimi kuma wannan abin suka bayyana mun gane wannan karatun to abinda na faɗa zama daidai Allah ya ba lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh